Assalamu alaikum. Sannunmu da sake haɗuwa a cikin sabon littafinmu mai suna namijin duniya. Idan wannan ne karo na farko da shigowa, ku danna mana subscribe. Kana ku danna kararrawa sanarwa domin sanar da ku zafafan shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Bismillahirrahmanirrahim. Namijin duniya kashi na ɗaya. A Lagos kuwa Gida ne da ya kai ya kawo babban gida mai kuma ɗauke da bene hawa-hawa. Bene ne aka ɗaura kusan hudu wanda za mu iya cewa duk girman Lagos ba gida irin wannan ko ba a faɗa maka ba kasan cikin gidan za a samu underground wato gidan ƙasa. Gaba da baya sojoji ne suke kewaye da gidan don babu security ko ɗaya sojoji ne suka zama security na wannan gidan. A hankali nake bin ko'ina na gidan da kallo ina kusa kaina hanyar fita. Wani irin falo na shigo wanda gaba ɗayan shi ban ga wani abu da ya yi kama da plastic ba har kofar wurin komai gilas ne kamar madubi haka kake ganin kanka wani irin ihu nake ji ƙasa ƙasa can kuma na fara jin ihu ihu haɗi da magana saurin ƙara kawa wurin nayi wata irin babban mace na gani ware idanunta ta yi tana kallon kyakkyawan fuskar tamkar na balarabe hannun da ta sa tana jin sajensa tare da shafawa idanunta na fidda hawayen daɗi ta yi maganan tana jan kalaman nata in shi ya ɗan ciza wanda saurarinsa ido ta tana furta lumarin manyan idanunsa ya watsa mata wanda tsakiyar su suke ashkolo akasin namu da yake baki kallo ɗaya za ka yi ma Umar kasancewa Hafkas ne ba cikakken ɗan Afirka ba. Cikin muryarsa mai daɗa haukata duk wasu matan dadiran nasa. Girgiza kai ta yi alamun to za ta yi masa magana ta gaya ya miƙe daga yana tashi da alaman barin restroom ɗin zai yi. Sauran mikewa ta yi tana riƙo hannun shi tana wani irin magana da rawar murya no umar please kallanta ya yi don ya fahimta mai take nufi Filis juyawa zai yi ya ga ta kai hannunta. Wannan ya sa shi dawowa. A nan tsayen da take ya haɗa ta da bango yana ɗaga ƙafarta. tare da zura alƙalaminsa a cikin nata a haka ya ci gaba da afka mata kamar ɗanyen nama yana aikin buga mata wanda kama baki ta yi don ihun daɗi take sanyi amma ya hana ta haka a cewar shi baya so wannan ya sa ta sai nishi take kamar mai naƙuda kallon yadda idanta suka yi waje ya yi. nan ya saki wani murmushi yana ƙara harba mata alkalaminsa ciki kawai sai ruwa shar shar ta fara ambaliyar ruwan daɗinta bai tsaya ba ya zara abin daɗin nasa yana juyawa tare da barinta nan zube tana ambaliyar ruwan nema a nan kwance ƙasa ihu take tana faɗin jirgin australia jirgi ne kusan guda ashirin suke sauka a filin saukar jirage na lagos kowanne jirgin sunan da zaka ga an rubuta shine ub zubi bin jiragen da kallo jami'an gwamnatin wurin ke yi babu mai zarra iya tunkara da sunan bincike sai dai 'yan jaridu da ke kai kawo wurin rattaba bayanin da suke son fitarwa a safiyar gobe wato monday za su bi da jaridar da manya-manyan labarai kwamishinan 'yan sanda ne ya sauko daga ɗaya daga jiragen wanda wannan ya nuna mawa 'yan jarida cewa wannan jirgin an shigo da su najeriya ne da hannun gwamnati cikin sauri suka rufe kwamishina tare da jefo masa tambayoyi kowa na faɗin nasa yallaɓai shin wannan jirgin na menene yallaɓai shin waye mamallakin wannan jiragen yallaɓai shin gwamnati ya isa ya yi magana tare da katse su ta hanyar ɗaga musu hannu. Wannan jiragen ba na mutanen ƙasar Australia ba ne, na ɗan ƙasarmu ne, sa Umar Ahmad Modibbo. Matsoshi 'yan jaridun suka yi don an zo inda suke son a zo. Yallaɓai me gaskiyar zargin da ake akan sa Umar? Wasu suna cewa kuɗinsa ba nasa ba ne, a gefe guda kuma wasu suna cewa shi ɗin prisonal doctor ne, wasu kuma suna cewa a'a shi ɗin military army police ne, wato MP. Wata ce ta kuma jefo masa tambaya da fatsi. yallaɓai mun ji a majiya labari minista na tsaro wato hajiya baraka ta sanar da cewa duk wanda ya yi mata bincike akan umar ciki da wajensa ta sa kyautar kuɗi na dukar kuɗi kimanin miliyan dubu ɗari biyu da hamsin to ku me aikin ku ku je ku bincika mana Sa Umar ba mai laifi ba ne, don haka mu 'yan sanda ba za mu yi bincike akan abin da babu ba. Nufar motar shi ya yi, yayin da sauran jami'ai suka dakatar da 'yan jarida. Lekawa ta yi gidan Baba tana faɗin, Baba, wai shin yau babu jarida ne? Babu na Turanci, sai na Hausa. Kai Baba, ba a samo jaridun ba ne, na gama da wancan. Cikin mamaki, Baba ta juyo tana cewa, ki ce kin karanta labarin wannan matashin biloniya dinnan? wanda idan za a jaro masu kuɗin Najeriya da suka fi kowa mutum sha biyar sai an saka sunan shi a ciki. Wai ya labarin yake ne? wuri Umaima ta yi da ido tana kallon Baba Uwale don jin ƙaryarta an kusa kama ta. Cikin sauri ta ce, "Ayya Baba Uwale, ai sani na baimawa wani ɓangaren daga cikin jaridun. Ƙila da wurin shi mutumin. Ya labarin yake, tab aiko ana ta shi. ko ina ma an ce shi mahaifin shi ne dan Afirka mahaifiyar shi baturiya ce a Australia kisan ƙasa ce mai yawan ƙarafa masu kyau da jabu wannan yasa yake da makerar jirage da duk wasu abin da ya hada da ƙarfe da hakan ne ya yi arziki gigitaccen arziki a ɗan shekarun shi yan jaridu wasu na zargin shi uhm, wannan duk shirme ne su ƙarata cewan Umaima tana shirin juyawa ne sai ta ji muryar uwar gidan baba uwale rabi tana cewa an ce ministan tsaro ta sanya duk wani dan jarida ko gama gari da ya nemo musu masaniya a kan shi da yadda yake gudanar da kuɗinsa da kuma yadda yake samu wanda ya tona mata asirin shi za ta ba shi miliyan dubu ɗari biyu da hamsin. Cikin sauri Umaima ta juyo tana shirin karasowa da gudu don ita kuɗin kawai ta ji. Baba Rabi miliyan fa kika ce duk wanda ya nemo sirrin shi za ta ba ke miliyan dubu ɗari biyu da hamsin aka ce masifa baba me sunan mutumin kallanta baba uwala ta yi kafin ta ce kin ji ki umaima da wani magana me zaki yi da sunan shi baba ni da ki faɗa min me sunan shi a kuma ina yake zama da raga kasa nemo komai nasa murmushi uwala ta yi cike da shashantar ta ta ce alewa sai ke rayuwa sunansa sa Umar ahmad modibbo a hankali a zuciyar umaima ta ce zan nemo shi zan yi aiki a gidansa a kuma ƙarƙashinsa zan kwashe sirrinsa na kai mahajjiyar nan ta ba bani miliyoyin kuɗaɗe Allah sarki har na fara tunanin sana'ar shayi to na daina daga yau ashe girman da mutane ke bani sun san zan ɗaukaka ne ganin yadda umaima ta faɗa duniyar tunani ya sa baba uwale cewa ke kuma lafiya ko na baki jaridar hausan ne ki karanta a'a baba uwale bari na tafi idan an samu na turancin ki sanar mu ko ta katanga ne ki leko ki faɗa min sai na zagayo na amsa tana gama faɗin haka bata jira jin mai baba uwa leza da faɗi ba ta fice cikin sauri tana barin gida bayan fitar umaima kuwa rufa gidan kawanta ta yi aminiyarta wanda suka yi aji ɗaya a makarantar sakandare. Ta san Umaima ciki da waje, ta san ba ta iya komai ba sai jahilci, amma da yake Fatima ba mai yawan surutu ba ne, ce mawa mutanen layin nasu Umaima jahilaci ta ƙarshe ba, sai dai idan an yi mata wani abu ta koma gida ta yi ta dariya don ko iyayenta ba ta taɓa faɗa musu wace ce Umaima ba. Gidan uwa mai tuwo Umaima ta nufa da sallama ta shiga gidan nan tatar da uwa wato mahaifiyar Fatima wanda a da sana'ar ta tuwo ne amma yanzu ta aje don dole saboda masifar magajiya mai dan wake da ta hana kowa sana'ar komai a layin nan a cewanta in dai tana sana'a babu wanda zai yi ta rabu da shi masifar ta kawai zai sa don dole ka aje buta ta gani a gaban uwa mai tuwo yayin da Fatima ke can gefe tana wanke-wanke nufo cikin gidan ta yi din uwa ta amsa mata sallama tana faɗin umaima boko da ƙafarta Umaima Turawa, Allah ya yi muku albarka. Murmushi Umaima ke yi tana ƙara yashe baki tare da gaisar da uwa kafin ta nufo inda Fatima ke wanke-wanke. Ita kuwa Fatima tun shigowar Umaima ta faɗa duniyar tunanin lokacin da suke makaranta a SS1. Sam Umaima ba ta da aikin da ya wuce cin abinci ita dai kawai ta ci ta yi nak shi yasa har yau take cewa ita ba za ta iya wani sana'a ba in ba ta sai da abinci ba ne shiru fatima ta yi tana kallon umaima da ta tuno da lokacin da take cin wainar gero a cikin aji malamar mas ta miƙar da ita tsaye tana faɗi ke mai ciye-ciye tashi ki faɗa min amsan wannan mas ɗin ta ƙara maganan tana nuna mata y plus x kallon malaman umaima ta yi tana cewa haba malama tsokana ta kike yi ko y da x ai kalmomin turanci ne dariya ajin aka sa malaman kuwa dafa kai ta yi ke murmushin me kike yi ne Umaima ta yi magana tana girgiza Fatima tare da dawo da ita daga tunanin da ta lula. Murmushi Fatima ta kuma yi tana kallon kawar nata tare da cewa na tuna ne da malaman mas na senior. Wani irin bushewa da dariya Umaima ta yi tana karawa. Kallon su uwa ta yi tana miƙewa tare da cewa sun fara shashancin nasu kenan. Ta yi magana tana shigewa daga ɗakinta. Ke rabu da wannan matan ko tana ina oho kin sa a ministry take aiki aka ce tam ɗaya ta yi mana ta gudu da ƙafarta jahilci na ya kore ta ha ha ha ha dariya suka bushe da shi a tare kafin fatima ta kalli umaima tana cewa ke umaima rashin kuɗi ya yi min katutu ko da yake ɗazu ibrahim ya shigo yana cewa wai za ki fara shayi gobe hmm. ai dai ya fi kin ga ko kuɗin neko ba mu da shi haka iyayenmu bare a kai ga shiga jami'a murmushi umaima ta yi tana saurin dafa fatima tare da cewa ke fatima kin ji labarin wani shahararren mai kuɗi da aka yi a yau wai wata ministan tsaro ta ce duk wanda ya nemo mata masaniyarsa da yanda yake gudanar da al'amuransa za ta ba shi kuɗi na gugan kuɗi naira miliyan dubu ɗari biyu da hamsin wani irin kallo fatima ta watsa mawa umaima kafin daga bisani ta ce kina nufin a leƙo mata asirinsa kenan ya cewan umaima tana karkada baki ga yar boko baki da hankali umaima kar son kuɗin mu ya kai mu ga halaka wai kin san waye shi tura batun kuɗin sa iyayensa kin san waye su a Najeriya kuwa mahaifinsa kin san waye shi har a yanzu yana nan fa da rai yanda na ji ana faɗa yayi mulki a Najeriya ba ɗaya ba biyu ba General Ahmad Modibbo ya yi mulkin soja ne a mulkin Najeriya tun kan a haife mu kuma kin san nawa ne miliyan kuwa da har kike wani magana miliyan dubu ke umaima ta yi magana tana dafa ta tana yi a hankali sai kuma ta ce ba za mu iya ba ki je ki yi sana'ar shayin ki kawai ni ma zan nemi sana'ar da zan kama kina nufin mu bar miliyoyin cewan umaima tana kallon fatima fatima ne ta ce kwarai kuwa mu bar shi manyan nan bakin su daya. umaima kama mu za a yi a kai mu gidan yari na har ƙarshen rayuwarmu ko kuma a kashe mu nan take gadar zare ne wallahi jikin umaima ne ya yi sanyi lakwas juyawa ta yi tana cewa na tafi gida fati dama yadda nake ji na baka baka ba wani kyau ba gani gajera ga kiba kamar wacce ta haifi yara takwas sana'ar shayi ya fi dacewa da ni gobe da yamma zan fara sana'ar shayin sai kin zo zaune yake a ofis ɗin shi inda yake tattaunawa da marasa lafiya ya ji damuwarsu kuma a nan ne Umar yake baɗalansa yana ganin wanda ta yi masa ba aure ne a kanki ba ko me zai lalata ki nan take baki isa ki iya shura ko ɗan yatsa ba Ba dai ki yi ƙoƙarin bijire masa da yawa ma saboda rayuwarmu ta lalace da kansu suke nemansa kamar yau kenan shigowa ta yi matashiya da a shekaru ba za ta haura talatin ba da ganinta ka san matar wani mai kuɗi ne hankalinsa na a kan fayil ɗin gabansa idanunsa na a cikin baƙin gilashi wani irin baya zai tuna ta yi tana rufe ƙofan ofis ɗin ta haurar raba ido wai shin ko idanta ne balarabe take gani ko bature shine abin da ta furta tana takowa zuwa inda yake kamar mai sanda zama ta yi a kujerar da ke fuskantarsa kana ta ce sa me ke ki? ta ji ya yi mata magana da hausa wanda ba ta yi tunanin ya iya hakan a harshensa ba nisawa ta yi tana masa wani irin kallo na bariki kana ta ce ni matsalar na yi aure shekara ɗaya kenan amma babban mutum na aura ban san da kaman dago idanunsa ya yi yana kallonta wanda ya sa maganan nata ɗaukewa a hankali ya sa zarazaran yatsunsa tare da sauke bakar gilashin idanunsa idansa ta gani cikinsa irin mai ruwan toka din nan saurin kare masa kallo ta yi cikin wani irin murya mai tattare da shauki ta ce sa amma kai ba ba afirke ba ne ko Kamar ba zai bata amsa ba ya ce ki tafi ki kashe auren that is the best solution zan yi ta yi maganan tana kallon sa. kana ta ce in dai za ka aure ni ina son ka wani irin murmushi ya sakar mata wanda kyakkyawan shiryarsa da ya raba tsakanin haƙoransa suka bayyana ba ke kika fara rabuwa da mijinki a kaina ba babu aure kuma a lissafina but za ki iya zama dadurona na wani lokaci zan yi ta kuma katse shi kai tsaye ba tare da dogon tunani ba ok fita ki ba wasu dama su shigo kallonsa ta yi tana miƙewa daga tsaye haka zan tafi babu komai ya cika fara jin daɗi na na fara lasa maka zuma murmushi ya yi cikin muskilalliyar muryarsa wanda yake kashe matanmu a yau da ita ya ce ni ne zan lasa miki zuma na. don duk daɗinki babu irin wanda ban ji ba daga gurin wasu matan daga gurin wasu matan daban-daban wanda suka fiki matsowa ta yi tare da hayewa saman tebur ɗinsa tana cewa na sani amma ni ma ai mace ne zaka ji daɗi na fiye da yadda kake tunani ba don ce cika baki ba da na ce a yanzu ka saka alƙalaminka ka ka nitsa sai ka yi kukan daɗi dariya ya saki kana ya nufeta yana sa hannu nufar gabanta tare da zura alƙalaminsa babu nadama ta wangale masa ƙafanta biyu yana raba tsakiyanta jin wani irin ni'imtacciyar daɗinsa wanda ya fi na zuma a lokaci guda cinyoyinta ta sa tana matse gabansa tare da fara zun kuɗa tana faɗin tunda ya zira bai yi mata komai ba ya tsaya nan take ta fara ihu tana faɗin ka yi cikin muryar rashin ji ya ce ke mace ba ta mun kuka Duk daɗin yin shi take a cikinta, kos ba na son hayaniya. Gani ya yi yana mata magana, amma ita sai ƙananan sambatu take masa, ba ma ta fahimtar shi. Haushi ne ya sa shi ya kai hannunsa, yana zara alƙalamin nasa, tare da son yin baya. Gani ya yi ta ware ƙafa, wani dariya ya sa na bos kafin ya ce, Tun yanzu kin gigice, ina dadin da kika ce kina da shi. Please kar ka tafi. juya wayi yana komawa mazauninsa gani ya ta juya tana ɗaukar littafi da ke saman tebur ɗin tana lanka fasa tare da zirawa rinsa ido ya yi don duk tantirancinsa bai san ya ga ya jefa mace cikin wani hali hannunsa ya sa yana turawa tare da sosa mata wurin cikin wani salo na kwaratan maza a haka sai ya ta kawo sannan ya jefa mata jakarta da kaɗin shi mai ɗauke da lamban shi a haka ta tattara ta fita tana tafe ƙafa a gwale fitar ta ke da wuya sai ga nurses mata sabbin ɗauka ne a wannan asibitin sun shigo kusan su biyar duk ba su haura biyar ba kallon su yayi ganin yadda suka iso cike da girma suke gaishe shi bai amsa musu ba sai cek da ya rubuta musu yana ba ta farkon mai firifiri ita a dole ga new employee Wani irin baya ta yi ganin kuɗin miliyan ɗaya da rabi, jiki na rawa ta ce, Dakto, wannan na me? Shiru ya yi musu kusan minti biyar bai ce komai ba, yana uzurinsa, kana ya ɗago taraturan idanunsa yana cewa, Na ku ne ku duka, ina buƙatar budurwa wacce ba da wani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wai duniya. A tare suka haɗa baki suna cewa, Ni ne, jin kowa ya ce shi ne, ya sa shi cewa, alright. kowannenku zan bata miliyan ɗaya amma a ƙa'ida idan na shikenan bana ƙara bibiyar ki kar wacce ta kuma dawo min jiki na rawa ta farkon da cek ɗin ke hannunta ta ce ok doctor a ina za a yi murmushi ya sakin musu kowa jikinta na tsuma akan kuɗi sun sai da mutuncinsu tebur ɗin shi ya nuna mata yana mata alama da hannu nan cikin sauri ta haye saman tebur ɗin ni ne zan cire miki kayan ya yi magana yana kallonta aje komai nata ta yi haihuwar uwarta da ubanta a hankali ya fara sarrafa albarkatun kirjinta yana jin su kamar igiyar shanya babu martabawa bare mutuntawa don yanda yake taba ta dole hankali ya gushe sauran duk sun kosa ya zo kansu hannu ya sa yatsarsa biyu yana jirawa don ya tabbatar budurwa ce jin wurin tsam ya sa shi sakin murmushi yana saurin kai harshensa ba kyama Kwartanci kawai ya sa a gaba tare da ƙwarzana da harshensa da harshensa yana bin duk wani ruwa yana shanyewa. Ta yi maganan tana damkar madadinsa Amshe ta yi daga hannunta yana zira ta cikin gabanta. Turmi da taɓarya yana keta budurcinta tare da caccakar ciki. Yana jin ya ji daɗin abin har kwanyarsa ya zare alƙalamin yana cewa ta tashi ba don taso ba ko ta ji ta gamsu ta miƙe tana dingisawa toilet paper ya wurga mata yana cewa ta naɗa ta tura a wurin don tsana jinin da ke sauka mata nan take wata ta taho ta kwanta a haka dukkansu a lokaci guda mata biyar ya lalata komawa ya zauna yana sauke numfashi mai cike da jin daɗi kana ya bude idanunsa yana kallon su kowa fuskarta na ɗan guntun hawaye Na daɗi da wuya Hannunsu kuma na naɗa tura toilet paper murmushi yayi yana ware kafafunsa tare da fito musu da zangegiyar alƙalaminsa da take farakal duk zugin da suke ji mantawa suka yi da sauri suka nufe shi kowa da inda yake tsotsa amma abinka ga gwanewa na umar ko kwalla bai yi ba bare sambatu ko kukan daɗi har a yau ya ce bai ga macen da za ta sanya ta kuka wai don yana jin daɗin. A Zaria kuwa tun daga farkon gidan har zuwa ƙarshen zauren gidan maza ne ke kai kawo tare da yara ƙanana. Da gani ka san da akwai abin da ake yi na ci ko sayarwa a wannan gida, hakan ne ya kawo cikar mutane. Kowa mai hankali da mara hankali akwai don har da bugaggun mashaya. duka sun yi dandazo a cikin gida ne gwaggwara matu ta miƙe cikin sauri tana fitowa daga kicin tare da goge gumin da ke sauka mata banda ƙaurin hayaƙin itace da ke bata wahala babu abin da take ɗakin ta ta nufa tana ɗaga labule tare da kirar sunan umaimatu umaimatu na'am gwaggo yanzu zan fito cewan Umaima da ke aikin juya sukari a wani irin babban roba irin na fenti, sai tururi yake yi alamun ta cika shi da ruwan ɗumi ne a ciki. Cike da salɓi daga ji ka san mai magana baya da hayaniya ta fara cewa ta ki yi sauri ki fita da ruwan shayin nan kan malam ya dawo gidan nan baki sallami wa'ancan jama'ar da kika tara ba. Ai waggo Halifa na aika ya siyo biredi amma har yanzu shiru. Wallahi bara yaron nan ya dawo sai na ci ubansa. Idan da ya san bai niyyar zuwa mun ba, ai da sai ya faɗa mun tun nesa da ƙofa na nema wanda zan aika. Amma shi ne ya shanya ni. Ga jama'a na ta jira na, amma ya yi shashin. Assalamu alaikum. Wai Umaima har yanzu ba a kammala ba? Gani nan fitowa. Taho ɗan sani. ka ɗauka mun bokitin. Zangareren saurayi ne, ya shigo ɗakin gwaggwara mutu. da ko leda babu bari a yi tunanin sabon kujeru haka ya ɗauka roban shayin yana fita da shi juyawa umaima ta yi tana kallon gwaggo da al'amarin umaima ya ishe ta don tun tana faɗa yanzu mamaki take ta sa sarautar allah ido yarinya ƙarama sai zafin son kuɗi da nema kowane sana'a za ta yi inda ana haɗa taro da sisi gwaggo kin ga allah da ikon shi Jiyan nan na fara wannan sana'ar sai da shayin, amma ji mutane kamar za su tsage yau a cikin gidan nan. Murmushi gwaggwara mutu ta yi kamin ta ce, auta na umaimatu mai jama'a, dariya umaima mutai tana faɗin, gwaggwa na fito to, Allah ya kawo kasuwa mai albarka.